tafsirin alkur'ani da muke yi a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alkur'an a wannan gari namu na kano allah ya tsara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da aminci da sauran garuruwan musulmi a yau 24 ga watan ramadan hijira ta 447 wadda ta daidai da sha uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida ta miladiya za mu tashi aya ta talatin insha Allah a cikin suratu fussilat amma kafin nan ga tambaya tambayoyi da aka turo a wannan yayi addu'a sannan yace tambaya ta ita ce mahaifi na ne yace min kar in ƙara zuwa masallacin ahlus sunna wato masallacin izala kuma ko bayan ransa idan naje je ya tsine mu ni kuma na fi samun nutsuwa a masallacin izala kuma ina ma zuwa jin tafsir da matsayin wannan tsinuwar kuma Allah ya saka da alkhairi Allah ya sauke wannan yana daga cikin rashin fahimta ai mun dauka an wuce wannan an wuce al'amarin an yi wannan an tuntuni a kai shekaru an daina wannan wannan babu wani abu da a wannan tsinuwa tsinuwa a tsinuwar mahaifi idan ya yi ta bi da gaskiya shine za a yi amma idan ya zamanto ba da gaskiya yi ba Allah ba zai tabbatar masa da abin da ya faɗa ba kuma sannan a kula da cewar a ita biyayya ga mahaifa a cikin ma'arufi ne inna matsa'atu fil ma'ruf biyayya a cikin abin da yake karɓaɓɓe ne a cikin shari'a a hana mutum zuwa masallaci ko a hana mutum zuwa tafsiri wannan ba ma'arufi ba ne, kuma babu biyayya ga wani mahalicci a cikin ga wani makhluki a cikin saba ma mahalicci na'am eh wannan yace malam Allah ya saka maka da aljanna ya ƙara lafiya da nisan kwana mai albarka Me meye nisabin zakka a bana saboda ina da rayuwa tsakanin Kano da Gidawa. kuma na ga nisabin kamar ya bambanta a kalanda Allah ya saka da alkhairi ya ji kan hajjiya eh, mun sha bayani akan misali da yadda ake lissafin sa ah, ganin ka nemi bayanai waɗanda aka yi mun yi ba sau ɗaya ba ba nisabi ah, ba a cewa ga nisabin shekara nisabi canzawa yake kullum kawashe muna cewa ran da yake fitar da zakar ranar da fitar da zakar ta yazo a lokacin za ka bincika ka ga nawa ne nisabi a wannan rana sai ka san menene nisabi din domin ko abin da ake sawa a kalanda suna sawa ne lokacin da suka yi lissafi to shi kuma a farashin gwal canzawa yake yi farashin azurfa ma canzawa yake yi kuma farashin gwal din nan da dala yake tafiya kuma farashin dalar nan canzawa take yi saboda haka idan ta canza dole ya canza ga a bisa mikiyasin zinare nisabi. miliyan goma sha biyu ne yan watannin baya da suka wuce amma yanzu a wannan satin ya kai miliyan goma sha tara saboda yadda farashin gwal yake canzawa da kuma yadda farashin dala ita ma take canzawa tunda yanzu kwanaki da yake dalar ta yi ƙasa lissafin ya yi ƙasa amma kuma yanzu da yake dalar ta soma ɗagawa a naira ta soma karyewa ya zamanto lissafin wato yana daɗa ƙara ƙaruwa wannan a bisa abin da muka zaɓa na kan cewa a misali ana lissafinsa ne da zinare ba da azurfa ba tsakanin yadda waɗansu su suke gani a kuma watakila wannan shine sa ke cewa bambanci tsakanin kano da jigawa to wannan ya danganta da irin abin da suka aka ɗauka shine ne mu dai muna kan cewar lissafi ana lissafinsa ne da farashin gwal ba da farashin azurfa ba wallahu ta'ala a'lam ce tambaya ta biyu dan Allah malam a ƙara jan kunnan matan da suna haila kuma suna shigowa masallaci su ɗauki Qur'ani iji sittin suna karantawa in an yi musu magana a wallahi malam ba sa ji eh to abubuwa guda biyu a cikin nan na farko shigar ne al'ada masallaci mafi rinjayen magana Abin abinda jamahirin malamai suke a kai daga ciki almazahibul arba'a shine cewa mace mai haila ba ta shiga masallaci mace mai haila ba ta shiga masallaci annabi sallallahu alaihi sallam, an ruwaito ya ce inni la uhillul masjid bi ha'idin wala junub ba na halatta masallaci ga mai haila ko ga mai janaba kuma Allah ya hana mai janaba shiga masallaci Domin ba babu aula mai haila mai haila ita ma tana ɗaukan wannan hukunci da duk babin su ɗaya musamman wannan hadisin duk da yake a hadisi ne wanda yake akwai magana a kansa yana daga abin da Yahya ibn Ayyub al-Ghafiqi ya tafarrudi da shi kuma ba a karban abin da yake ya kaita da shi amma yana da abin da yake masa shaida shine Aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata komin min ma. yana cikin masallaci sai ta ce ina haila sai ce haila ki ba hannunki take ba ta ga inda ba don ta san cewar mai haila ba ta shiga masallaci ba ba za ta kawo wannan hanzarin ba saboda tana ganin ta miƙa tabarma hannunta ya shiga cikin masallaci wannan kamar ta shiga masallaci ne sai ce mata a'a shi ta nema malamai suka ce shigar ba'ali ba shigar dubu ne duk bangare ya shiga bai nuna cewa komai duk ko ina ya shiga ba saboda haka bishiya in tana cikin Hillo, reshen ta yana cikin harami in an sare ta ba a sare bishiyar harami ba tsakanin inda bishiyar a cikin harami take kun ga wannan yana nuna kan cewa a wajen Aisha radiyallahu anha ta san me al'ada ba ta shiga masallaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ita a haka sai dai kawai ya ce mata hailaki ba a hannunki take ba ma'ana shigar hannu da zai zamanto kamar kin shiga masallaci ba wannan shine abin da yake mafi inganci amma sauran abubuwa da ake hujja da su wanda suke nuna kan cewar akwai mai shafar mai sharar masallaci tana kwana a masallaci kuma wannan ba zai hana a ce tana haila ba amma ba a taɓa ruwaito kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranakun haila ta take kwana a masallaci ba wannan ba hujja bane abu ne aka gina shi a bisa zato da bisa abin da ake tsammani haka ne bayan na farko tukuna mai sharan masallacin a wata riwayar ma an ce ba mace ba ce. namiji ne saboda haka tun da akwai wannan ihtimal din ba za ka kawo abin da ake ta ba ba a kansa ba kace za ka kafa hujja da shi ka rushe abin da yake tabbatacce daga ingantaccen koyarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma daukan alqur'ani cikakke da mace mai haila shi ma wannan akwai sabani amma mafi rinjaye shine ba za ta ɗauka ba kamar yadda mai janaba ba zai ɗauki Alƙur'ani cikakke ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasiƙa ya zuwa ga amr bin hazm da mutanensa na yaman daga cikin umarnin da ya musu Allah ya masa Alƙur'ani illa fahim kar wani ya taɓa alkur'ani kai mai tsarki mai tsarki a cikin shari'a ana nufin tsarki na shari'a waɗansu sun ce ma'anar wannan ana nufin wato musulmi domin a musulmi shine wanda yake mai tsarki a kafiri kuma tunda Allah ya kira su najasa aka sun su musulmi shine mai tsarki to ana nufin mumini shine zai iya taba alqur'ani banda mushriki amma wannan sabanin zahiri ne sabanin abin da yake a zahiri idan zahiri a shari'a aka ce mai tsarki tsarkin da ake nufi shine tsarki daga karamin kari da tsarki daga babban kari shine mutum yana da tsarki daga abin da yake warware alwala yana da tsarki daga abin da yake warware wanka saboda haka mace mai al'ada ba za ta taɓa alƙur'ani kamilan ba babu laifi za ta iya ɗaukan juzu'i ko alƙur'ani da yake tare da shi a cikinsa akwai tafsiri ko akwai fassara wannan ba mushaf bane amma mushaf bisa wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya massa alqur'ana illa fahir. to mafi ingancin magana shine mace mai al'ada ba za ta ɗauki alqur'ani izifi sittin ba wannan a kula kuma akwai kurakurai da gaskiya makarantunmu na islamiyya na tafizul qur'an suke yi da suke da yara 'yan mata suke da ajujuwa a cikin masallaci su buɗe ajin 'ya'ya mata waɗanda yake cikinsu akwai wanda yake sun fara al'ada a cikin masallaci to su yaran nan fa sun taso akan cewa shiga masallaci da mai al'ada ba komai bane ba san ma ba a shiga ba ba san wanda ya musu wannan fatawa ba mun yi mun yi mu gyara musu amma haka suke yi wannan fatawar kuskure ce wannan fatawar kuskure ce duk da yake an samu waɗanda yake suka fito suka faɗe ta irin su mai abin nan Sadiq Hassan Khan da shi kuma ya bi Shaukani aka samu kuma waɗansu daga cikin talabatul ilm suka karfafa wannan mazhabar har suka yaɗa ta wannan cin karo ne da zahirin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da wata hujja mai karfi ba saboda haka malamai su kula idan za su sanya yara a cikin masallaci su sanya maza ko kuma 'yan ƙananan mata amma 'yan mata waɗanda suke a cikinsu akwai wanda suka fara al'ada kar a sa su su karatu a cikin masallaci kar ku gurɓata mana tarbiyyar yara su taso suna tsammanin mace mai al'ada ba wani abu za ta shiga masallaci mu mun taso a iyayenmu da ƴan uwanmu sun san mace mai al'ada ba ta shiga masallaci a cikin tarbiyyarsu da ilimin su kenan bisa abin da yake shine mazhabar eh, shine mazhabar din shine mazahib din da baki dai mazhabobin nan guda hudu eh, saboda haka lalle a gyara wannan kuskure a samu waje waɗanda yake mata za su iya zama za su iya zama a harabar masallaci za su iya zama a wani a aji da makamantan wannan amma da masallaci a cikin wanda in za a shige shi sai an yi bismillah da addu'a shiga masallaci sabanin kamar haraba ko wani bangare wanda yake ake ko kamar ɗan tsakar gida kafin a shiga cikin masallacin shi wannan babu laifi mace za ta iya zama a nan wajen Allahu ta'ala a'lam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو عرض عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ وإما ينزغنك يبلغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسهمون Allah jalla wa ala yake innal ladina qalu rabbuna Allah haƙiƙa waɗannan waɗanda suka ce ubangijinmu shine Allah thumma istaqa ubangijinmu kadai Allah ne thumma istaqamu sannan suka daidaita suka miƙe suka tsaya kan tatanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku suna sassaukowa kansu Allah ta haku suna cewa kada ku ji tsoro, wala ta zanu kada ku yi baƙin ciki, wa azushiru bil janna kuma ku yi farin ciki da aljanna, Allah ke kuntum tu'adun wadda kuka kasance ana alkawarta muku ita akan harsunan manzannin Allah. Yayin da Allah ya ambaci waɗanda suka bijire ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga barin jin alkur'ani aka faɗi abinda aka aka gargaɗe su da shi na azabar waɗanda suka gabata da kuma abin da zai zo musu ranar da ake tayar da su zuwa ga wutar jahannama hannama wato akan kange to sai kuma tunani zai zo da waɗanda yake su kuma ba su gujire ba fa su kuma sun karɓi saƙon na annabi sallallahu alaihi wasallam sun yadda da ayoyin na Allah sun yadda da wahayi da ake karanta musu na alkur'ani ba su ce su ba za su saurara ba ba za su saurare shi ba su kuma menene makomarsu to sai Allah madaukakin sarki ya ambace ya ambace su da sifofi na yabo na tsarkakewa da nuna irin girman matsayinsu da irin tsarkin da suke da shi ya ce waɗanda suka ce rabbun Allah ubangijinmu kaɗai Allah ne wato wannan akwai uslubi ne na alƙasar ba kawai rabbun Allah yana nufin ubangijinmu mu ne Allah wato suna waɗanda suka ce ubangijin mu ba wani bane sai Allah shi ne ma'anar rabbun Allah a larabci domin abinda ake ce ma ta'riful musnad wal musnad ilayhi juz'in jumla duk su su biyu su zamanto abin su zamanto sanannun abubuwa wato ma'arif ba abu wanda yake na kira ba abu wanda yake wato yana buƙatar a bayyana wane ne shi an ce ubangijinmu ga sananne ne ubangiji ba na kowa ba namu Allah kuma wannan shine al'alam sanannen suna maɗaukaki wato ubangijinmu ba wani ba ne? illa Allah waɗanda suka fi haka wato suke ne. to wannan shine asasin asasin wato kamalar ɗan adam sani na haƙiƙa sanin Allah kamar yadda Ibn Ashur ya faɗa a cikin tafsirinsa ya ce waɗannan sifofi guda biyu cewa rabbun Allah sun mastaƙamu su asalin kamalar da musulunci ya zo da ita domin ƙalu rabbun Allah wannan ya nuna kamalar zuci shine sanin gaskiya domin mutum ya shirye da wannan gaskiyar ba wai ka san gaskiya ba don ka nuna kan cewa ka tara sani ko kana da certificate ko kana da matsayi kana da title kana da wannan a'a ka san gaskiya don ka shiryu da wannan gaskiya wannan shine mataki na shine abin da yake tabbatar da tsarkin zuci domin shi kamala ilimi ne na yaƙini da kuma kyakkyawan aiki sanin Allah da cewa shine ya cancanci bauta wannan shine asasi na ilimi na yaƙini sannan bangare na biyu kuma sun mastaqamu sannan suka yi istiqama aya farkon surar ta ambaci istiqama fastaqimu ilayhi wastaghfiru ku yi istiqama ku tsaya wato ku tsaya da gaskiya ya zuwa ga Allah to ma'anar sun mastaqamu suka tsaya da gaskiya ya zuwa ga Allah wannan kalmar tana da muhimmanci yadda aka samu khulafa'ur rashidun innan guda hudu kowa ya kawo tafsirinsa ga wannan kuma kusan duk ma'anar zuwa ga abu ɗaya ne sayyidina abubakar ya ce lam yushriku bihi shay'a ba su shirka da Allah ba shine sun mastaqam wato ba su shirka da Allah ba sayyidina umar radiyallahu anhu ya ce استقاموا على استقاموا على الطريقة على الطريقة لطاعته ولم يروغوا روغان التعالي yace sun tsaya a kan tafarki na ɗa'a ga Allah ba su rinka karkata suna waiwaye irin waiwayen dila ba kusan dila saboda rashin gaskiya baya kallon gabansa kuma yana tafiya yana kallon nan yana kallon nan saboda kullum yana ganin saboda rashin gaskiya to su ba su zamanto kamar dila ba sun tsaya kyam sun kama alƙibla su ita suka bi Aka sai na umar ya fassara istiqama sun tsaya a kan tafarkin ɗa'a. sayyidina usman kuma yace akhlasul amala lillah kai dan suka yi ikhlasin aiki dan Allah sayyidina ali kuma radiyallahu anhu gabaki daya shi kuma yace thumma addau al fara'id sannan suka aiwatar suka suka kawo ayyukan farillai suka kawo ayyukan farillai to istiqama tana wato qalu rabbuna allah wannan imani kenan da yaqini da sani al-istiqama ita ce kuma aiki to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yanda ya gabata da aka tambaye shi nasiha wanda zai yi a cikin musulunci wanda shi Sufyan al-Thaqafi yace ba zai tambayar wani ba yace qul amantu billah thumma istaqim kaga abinda ayat ta faɗa kenan yace nayi imani da Allah sannan ta tsaya kan akan haka kuma ita istiqama kamar yadda ya gabata muka ambata da abin da Allah ya faɗa a cikin fastaqinu ilaihi wastaghfiru ba za ka iya iyakance mata ɗari bisa ɗari ba amma sai an haɗa ta da istighfari kullum kana ƙoƙari kana gogayya kana ƙoƙari kana gogayya an ka tsaya kyam akan daidai kuma kana neman gafara Allah akan tafsiri da kai akan wannan to anan sai Allah ya faɗi sakamakon wannan sakamakon su shine ta tanazzalu alaihimul mala'iku suna sassaukowa zuwa gare su wannan sassaukowa ta mala'iku a malaman tafsiri sun fassara ta da fassara daban-daban an waito daga asuddi da mujahid ibn jabr da asuddi isma'il ibn abdurrahman al-kufi da kuma zaid ibn aslam da ɗansa abdurrahman ibn zaid ibn aslam duk suka ce wannan lokacin mutuwa ne lokacin mutuwa kuma kamar a ayar da ta zo kanku ba abin razani ba ne kada ku ji tsoro wala ta hazanu kada ku yi bakin ciki akan abin da kuka bari a baya ku da abubuwan da kuka yi da iliminku da na duk abubuwan da kuka bari a baya al'umma da kuke tare da su na musulmi ta ku yi bakin ciki Allah ya suna cikin alkhairi wato abin da za su gaya musu kenan su fita daga cikin duniya cikin aminci ba tsoro ba baƙin ciki shine don shi wato tsoro shine halin kuncin zuci akan zaton wani mummuna zai same ka shine tsoro akan tawakkuin samun zato ne wato kunci ne da zuciyarka take samu damuwa saboda kana zaton wani mummunan abu zai same ka bai same ka din ba shi ko bakin ciki shi ma kunci ne na zuci akan samuwar wani abu akan wani abu wanda ya zo ya same ka wanda ya hana ka samun wani amfani ko ya afkar da cuta a gare ka ya riga ya faru sai ka rinka bakin cikin wannan abin da ya faru ka zauna cikin damuwa ka kasa mantawa ka ci gaba da rayuwa ya gamanto ya gagare ka to waɗannan abubuwa ne waɗanda suke hana ɗan adam wato rabauta da walwala da ni'ima a cikin rayuwa to Allah ya kore musu yace mala'iku za su gaya musu haka a hadisin albara ibn azib wajen sifanta halin mumini idan ya zo fita daga duniya na ce mala'ikun rahama za su zo masa za su ce mata za su ce masa abshir bin raushi war raihan wa rabbin ghairi ghadban ayi albishir da wato iska da ni'ima ta aljanna wa raihan da kanshi ni'imar aljanna da haɗuwa da ubangiji ba mai fushi da kai ba wannan abin da za su gaya masa kinto babu aminci ai kamar wani. wannan ma'ana ta fassara ta farko da suka yi kenan an yi wata fassarar cewa wannan lokacin tashi ne daga cikin kabari ana tashin su daga cikin kabari yayin da da wato kamar ana tashin su daga cikin kabari sai mala'iku su sauko su zo wajen su tsakanin kafirai waɗanda su za a kora su ana tashinsu daga cikin kabarin a lokacin nan suna tashi za su ga mala'iku na jiran su kora su a kankange zuwa jahannama Suka wannan sai sun tashi suna tashi sai su ga saukowar mala'iku mala'iku suna saukowa sai su gaya musu wannan sai da ku ji tsoro sai da ku yi bakin ciki ku yi farin ciki ku yi albishir da aljanna saboda haka tashin hankalin filin tashin alkiyama ba zai same su ba shi yasa Allah ya ambace su da cewa la yahzunuhumul faza'ul akbar razani mafi girma ba zai sa su bakin ciki ba saboda wannan bishara da suke samu daga mala'iku waɗansu kuma suka ce a'a wannan ana nufin saukar mala'iku a halayen a duk waɗannan halaye tun ba wai kawai lokacin mutuwa ba tun nan duniya saboda mala'iku suna saukowa akan muminai a nan duniya kamar yadda suka sauko gare su lokacin yakin badar yuhi rabbuka ila mala'ikati an kuma. ma'akum fasabbitu alladhina amanu fa ulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'b kaga yayin da ubangijin ka yayi wahayi ga mala'iku yace a kuma ina tare da ku fasabbitu alladhina amanu ba da sabati tasbiti karfin hali ƙarfin rai da muminai saboda haka sai su je su tabbatar da su saboda akwai masu wa'azi da Allah ya sa a cikin zukatan mumini waɗanda yake suke gaya masa a bisa akasin wasu wasun shaidan kamar yadda ya zo a hadisin wasu ibn Sam'an to wannan yana daga cikin sassaukowar mala'iku yana daga cikin sassaukowar mala'iku mala'iku da suke sassaukowa lokacin salloli mala'ikun dare da na rana da suke sauka lokacin sallar asuba da lokacin sallar la'asar da idan sun koma Allah zai tambaye su a wani hali kuka samu bayina kuma a wani hali kuka bar su suka ce ya Allah mun same su suna sallah mun bar su suna sallah saboda na rana za su zo lokacin sallar asuba shi lokacin sallar la'asar na dare za su zo su kuma na rana a daren a sallar la'asar za su tashi ko da ka za su bar su suna sallah na dare su zo su same su suna sallar la'asar su bar su suna sallar asuba to wannan ya daga cikin sassaukowar mala'iku da kuma saukar mala'iku da suke yayin da suke yi yayin da muminai suke makamin tsoro da razani su amintar da su su nuna musu kan cewar nasara Allah na tare da su su ɗaura zukatansu shine kamar na yakin badar ɗin a tabbitul lazina amanu ku ba da sabati ga wanda suke imani to shine sakina za ta sauka kuma kamar yadda muke ta faɗa a majalisai wanda muna ƙauna wannan yana daga cikin irin waɗannan majalisai mutanen da suke haɗuwa a cikin ɗaki daga cikin ɗakunan Allah suna karanta littafi suna darasinsa mala'iku suna lullube su kaga kenan suna saukowa lullube su haka nan suna saukowa daren lailatul qadr tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi idni rabbi min kulli amr mala'iku suna sassaukowa a cikinta da shi shine mala'ika jibril har shi mala'ika jibril yana saukowa a wannan dare na lailatul qadr wannan saukowa ce take tsanta. to ka gani duk wannan saukowar mala'iku ne shine wanda duk Allah ya sa ya dace da ganin wannan za ka ga ya samu sakina ya samu amsawar addu'o'i ya samu wata wataƙila har abada daga nan shi kenan ya samu ba zai taɓa tatsewa ba Allah ka samu cikin to sannan Allah ta'ala ya ce nahnu ukun fil hayatid duniya. su mala'iku dai suka ci gaba da cewa mu ne majibuntan ku a rayuwar duniya mu ne muke tare da ku ai mu ne muke kyare ku daga shaidanu kuma muke muku ilhamar alkhairi muke sanya ku ku sami katari ku sami dacewa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya je ya nemi alƙalanci ya nemi kamun kafa da mutane dan a bashi a nada shi zama alkali ya kyale shi da kansa wanda ko aka janyo shi aka tilasta shi aka naɗa shi alkali ya karɓa, to Allah zai sanya Allah zai taimake shi zai sanya masa mala'ika da zai rinƙa masa katari yana sa shi a daidai idan zai yi shari'a ko in an kawo ana nema a ruɗe shi ana nema a yaudare shi yake ga mala'ika ya masa ilhama sai ka ga an ga kamar wani sihiri yake yi oke wannan binciki kaza ana bincikan wannan abin sai a gano karyarsa. ilhama ce to akwai mala'ika wanda Allah yake saukowa ga irin waɗannan bayan Allah na kirki waɗanda suka tsaya a kan gaskiya kuma suka shiga cikin harkar alƙalanci ɗin ba don amfanin duniya ba sai don ɗan tilasta su ne kuma suka yadda suka karɓa to Allah yake musu katari to kun ga wannan yana daga cikin wilaya mu ne wato jibintar al'amari mu ne waliyanku a rayuwar duniya wato wannan sai ya zo a bisa akasin abin da Allah ya ce makafirai ya ce wa tsayyabna lahum na muka haɗa su da abokai malzumta na sharri tsarinai su ne shaidanu na mutane da shaiɗanu na aljanu waɗanda suke zayyana musu haramu suke zayyana musu kafirci da saƙon Allah to su ka waɗannan mala'iku ne wanda suke musu suke kasartar da su suke sanya su su dace da daidai a cikin abubuwan da suke yi sai ka ga sun yi magana sai ka ga maganan nan kowa ya sallama wannan ita ce magana saboda gaskiya yadda hakke yadda take da hakke wannan a rayuwar duniya kenan wasil akhirah haka nan ma nune majibintan ku a lahira ai ta hanyar zamu muku ceto da kuma zamu haɗu da ku mu muku gaisuwar kirki wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli ba salamun alaikum bima sabartum wato za mu kasance tare da ku har sai kun shiga aljanna sabanin kadinan kafirai wala kun fiha ma tashtahi anfusukum suka ci gaba dai da gaya musu kuma abinda duk rayukanku suke sha'awa ta tabbaci ne a gare ku a cikin ta a cikin aljanna wato na daga dukkan dadadan abubuwa wala kun fiha ma tad'un kuma abinda duk kuke nema yana tabbata a gare ku a cikin ta abinda kuke so har ma wani lokaci ma kamar yadda muka karanta muka ambaci hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abi huraira har Allah ne zai rinka ce ma a dan adam to ka manta da abu kaza shi fa sai ya faɗa duk wani abu wanda mutum yake nema nuzulan min ghafurir rahim wannan abun wato za su ci gaba da gaya musu wannan saukar bako ne daga ubangiji wato saukar bako ne gare ku daga ubangiji mai yawan gafara mai tsananin jin kai wato annuzul shine farkon abincin da ake kawo ma bako idan ya shine abinci na special ita larabawa suna da wannan al'ada idan bako ya zo sai ka yanka masa masa dabba ko rago ko ɗan tauri ko kinkiya ko akuya kun kuma ya ƙarfe ta mara in bako yazo zo sai kai kuma ba za ka ci ba kaddamar mutanen gidanka ba za su ci ba abinda bakon ya ci yayi saura shine mutanen gidan za su ci asali sun samu wannan daga al'adar annabi ibrahim faraga ila ahlihi faja'a bi ijlin hamid eh da al'adar annabi ibrahim ko Allah shi ma yana da nasa shine nuzulan mala'iku suke faɗa abinda za a tare su ɗin aljanna wannan yake karfafa cewa wannan saukar da Allah yake nufi duk da yake mala'iku an tabbatar suna sauka lokuta daban-daban amma wannan saukar da Allah yake nufi lokacin mutuwa ne lokacin mutuwa saboda haka damuwa da tashin hankalin mutuwa da ya zamanto Allah ya mantar da su saboda irin waɗannan maganganu na bishara wanda yake ƙarfafa haka cewa wannan shine saukar baki da Allah yake musu daga ubangiji mai yawan gafara Allah ya ambaci kansa da wannan sifa saboda ya nuna cewar ya gafarta musu saboda tunda an ce istiqama ba za ta yi ba ɗari bisa ɗari to ya gafarta musu ta waya da aka samu ta istiqama su shi ka yake daga ubangiji mai yawan mai tsananin gafara wato mai tsananin gafara mai yawan gafara mai tsananin jin kai a to sannan Allah ta'ala ya ce wa man ahsanu qawlan wannan kuma zancen Allah ne to wane ne yafi kin zance mimman da'a ila Allah bisa wanda ya kira zuwa ga Allah wa amila salihah kuma ya aiki kyakkyawa wa qala innani minal muslimin kuma yace ni hakika ina cikin musulmi wato babu wanda ya fi wannan kyan zance babu wanda ya fi wannan kyan zance waɗanda suka ce rabbun Allahu inna ba wanda ya kai su kyan zance saboda sun faɗi magana ta hakika domin ina da wani ba Allah ne ce da ya tara mu ga baki ɗaya ba yace alastu bi rabbikum qalu bale suka ce bala ta rabbuna to abinda suka faɗa kenan kawai haka sai Allah ya ce ba wanda ya fi cin zance irin wannan kafirai ku sun faɗa a ruhinsu amma a duniya sun ki bal sun ce ma mai faɗan wannan wato a duhun kai yake yi tsora mutane yake yi akan kan dole sai sun ba addini bisa tilas yana tsora su akan kan sifofi dai marasa kyau da suke ambato akan musulmi kuma bayan ya faɗi haka Allah yake kuma ya aikata kyakkyawa tsakaninka da Allah saboda haka maganarsa ta dace da aikinsa ba kawai ka faɗa ba amma kuma aikinka wani abu daban a'a yayi aiki nagari sannan kuma yayi alfahari da musuluncinsa wato ya sarraha yake ni ina cikin musulmi wato na miƙa wuya suna cikin musulmi wato bai yi kyamar cewa shi musulmi bane ya bayyana ya ya yi ya nuna alfarunsa, da cewa shi musulmi ne saboda haka duk abin da zai saka ka rinka kunyatar bayyana addininka na musulunci ka guje shi za ka zamanto a cikin waɗanda ake musu wannan bishara ba kuma wannan faɗin Allah maɗaukakin sarki wannan ishara ne ga cewa waɗannan fa su ne waɗanda suka ce abun Allahu kuma taqamu sannan Allah ta'ala yake wala tastawi alhasanatu wala sayya kyakkyawa ba ta daidai da mummuna ai wato ba ta daidai a wajen sakamako da kyakkyawan akiba da kuma ma a duka asalinsu Dan Allah ya gina ɗan adam a kan sanin kyakkyawa da santa da sanin mummuna da ita. kuma ya san cewa kyakkyawa ba daidai take da mummuna ba adalci ba daidai yake da zalunci ba kyauta ba daidai take da rowa ba haƙuri ba daidai yake da raki ba ƙasƙantar da kai ba daidai yake da girman kai ba tausayi ba daidai yake da tausasawa da jallazawa duk wannan abu ne wanda Allah ya gina shi a cikin asalin halittar ɗan adam kyakkyawa ba daidai take da mummuna ba saboda sai Allah yake idfa abillati hiya ahsan ka ije wato da abin da yake shine mafi kyau ma'ana ba a faɗa abin da za ka ije ba amma an fahimce shi yayin da aka ce ka ije da abin da yake mafi kyau ai ka ije mummuna da aka yi masa da abin da yake shine mafi kyau ba a ce wato ta ije da kyakkyawa ba a'a da abin da yake mafi kyau Sai idan ka sami iko akan wanda ya munana mata, to kyakkyawa shine ke masa akwa a ba komai shi kenan ba komai Ke masa akwa amma mafi kyau mafi kyau ya yi masa, sai ka ɗauko dunkuleliyar kyauta kai masa <laughs> Eh? ta ɗauko gagarumar kyauta ke masa wannan shi ne al’asar shi ne mafi kyau shi aka ce ma sallallahu alaihi wasallam an faɗa masa tare da cewa a kai yake don a tarbiyyantar da mu kamar wato ka samu mutum ne yana ta zajinka yana ta aibata ta. kai kuma kana zuwa ka samu damar inda za ka yi masa lamba mana inda za ka gama da shi sai ka kama yabansa ka ce wani ai ba abin da muka sani sai alheri na ɗin ai ne kaza ai ne kaza nan ku ya riga ya je ya ɓata ka musamman wajen dai abin duniya da aka fi kowa fafutuka wajen nema ya riga ya ɓata ka ba za a baka takara ba an je an gama shiri an riga an soke sunanka an manta da kai saboda ya ce kai ne mai kaza kai ne mai kaza ba ka tare da jam'iyya antifati kake yi Bi ya faɗi wannan kai kuma kana zuwa sai ka ce ga wane ka an san kuna tare wane ha ai wane sai shi shi ne fa ya faɗi kaza da kaza a kan ta haka da Allah ka kyale shi wannan kawai abu ne wanda yake yana faɗa ai ba komai shi dai shi ne ya dace shi sai sa? to wannan shine idfa billati hiya ahsan wannan dai shine miqyasu a roma yana cewa zai yi yanzu wannan dai shine ma'aunin in mun yi to shine muka yi riko da muka yi da alkitabu was sunna in ba ba da sauranmu Allah yake fa idan nabi bainaka wa bainahu adawatun abu da ni ne masa kaza ni masa kaza amma da abin da yake a kaina to sai inda karfin sa ya kare wajen kare ka kaga mai hukun dauki fansa Allah ya daukan maka fansa ya mayar da shi ya zama turin rundunarka yayin da za a yi cewa ka rasa wanda zai ce kewa ne ka ji shi kuma ba kai kai kokari ba amma ya ce kai ta hanyar yin Allah wani misali ne da cewa abdullahi ya kawo yake kamar mutum ne ya kashe ɗanka kai kuma sai ka zo ka samu ɗansa a hannun maƙiyi ya kama shi ya yi garkuwa da shi zai kashe shi sai ka ce nawa za ka ba shi don ya sake shi sai ka ba da kuɗi don a sake shi shi kuma fashi ya kashe ɗanka <laughs> to to ka ga sai ya zamanto in kai haka makiyinka sai ya zamanto kamar abokinka makusanci a wajen soyayya wannan ayar ta haɗa makarimul akhlaq manya-manyan ɗabi'u wanda duk yayi aiki da wannan ayar to ya samu tsari da kariya daga shedan kuma makiyansa za su za ladab gare shi duk za su duk za su kowa ya ji miƙa wuya za su farkonta matakinta na farko shine in ka haɗu da makiyinka sai masa sallama mataki na farko kenan daga nan sauran kuma za su biyo to shi yasa wata ramman za Allah sallallahu alaihi Wasallam yana tafiya sai wani ba ƙauye ba Laraban ƙauye, ya zo ya ci kuma kwalar rigarsa kuma rigar tana da cin baki mai kaushi. da ya ci kuma kwalar ya fusga? Kuma da sai shata a wuyansa wuyansa ya ja sannan ya kira shi da sunansa ya ce sa a yi min laftu akan waɗannan raƙuman nawa daga dukiyar Allah domin ta Allah ce ba ta ka bace ba ta mahaifinka ba ce ya ce masa Ishu sallallahu alaihi wasallam yace eh almalu malullah eh dukiya ta Allah ce ma'ana ana abdullah kuma ni bawan Allah ne sannan yake ku masa sannan sai yace to sai ya juya kawai sai "Fa abin sa sai ya kira shi yace to in rama abin da kai ne ya a arabi yace a'a ba za ka rama ba yace to saboda me yace domin kai ba ka mai da mummuna da mummuna sai dai kai afuwa ka kau da kai ba za a iya koyon wannan eh? ba za a iya koyon wannan dole mu kamanta dole mu kamanta to shi yasa kun ga da Allah ya faɗa haka yake wa ma yulqaha illa alladhina sabaru babu me babu wanda ake bama wannan babu wanda ake bama wannan hali ya hadu da shi ya zamanto yana ya yi gogayya har ya samu ya cimma wannan matsayin yana yi illallazi na sabaru sai waɗanda dama can sun riga sun yi haƙuri dama can sun sufantu da sifar haƙuri wato sun saba da tsare zukatansu a kan abin da ransu baya so kuma tarbiyyar da ake mana kenan a azumi tarbiyyar da ake mana kenan a azumi yanzu wanda ya zo ya zage ka ka kasa haƙuri ka taso za ka aika da shi kaga tuni ta kunce maka ta kunce maka saboda haka sai mutum ya yi ma zuciyarsa linzami illa na kubaro kama yulqaha illa zu hazin azim babu mai samun wannan shi ma abucin rabo mai girma wanda Allah ya yi masa rabo mai girma na alkhairi da kamalar yaqini ko kuma ya yi masa rabo na samun wato sifantuwa da sifofin makarimul akhlaq sannan Allah ta'ala sai ya ce wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun idan wata wato caka ta same ka daga shaytan wato wani abu wanda zai sarrafar da kai ya same ka daga shaytan in ya same ka ku nan an zo da imma imma saboda abin a kaddara ne saboda irin wannan ba ya samuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shaytan ba shi da wannan tsakanin akan ta saboda ma'asumi ne shi sa aka zo da in ta takadiri wato a kaddara ma wannan abin zai same ta. amma yayin da ya zamanto dangane da sauransu ne dangane da waɗanda ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai aka zo da iza yayin da wanda yake cike nuna afkuwa innal ladina taqaw idza masahum ta'ifun min ash shaytan tadhakkaru masu takawa yayin da mai kewayowa daga shaitan ya zo ya kewayo don ya sarrafar da su in ya same su tadhakkaru sai su suna da Allah da hum mubsirun su sauran gama garin mutane shaitan zai iya samun shi to amma su ake nufi da nan wajen tarbiyyar cewa idan wato wata fusga ta same ka daga shaitan wata wani suka annah wato annazb shine al wato annah a cikin mutum to wato ma'ana abinda zai zaburar da kai daga shaitan ya mantar da kai abinda yake ne daidai Tun wani abu ya same ka irin wannan fasta billah ne mutsari da Allah ne mutsarin Allah wato daga sharrin shedan karka bi shi wato shine jawabin sharaɗi ɗin, ka ne mutsarin Allah domin shi shedan ba ka ganin ka saboda haka ba za ka iya kokawa da shi ba maganin sa al-isti'aza ka ne mutsarin Allah ka ambaci sunan Allah gare shi shi kenan sai ya ɓuye ya likimo amma yayin da ya ba ganin sa kake da lantana kace za ka yi gogayya da shi innahu huwa samiul alim lalle shi Allah shine mai ji ga wannan isti'azar taka kuma masani wato da abin da kake nufi na ka kyautata ma kanka kuma ka kubuta daga sharrin shaidan idan kuka kula wuri biyu da Allah ya ambaci ka ije mummuna da kyakkyawa shi Allah ya biyar da shi da neman tsarin shaidan kamar ishara ne ga cewar shaidan ba zai kyale kake wannan ba za ka nemi tsarin Allah ah, kamar yadda Allah ta'ala ya ce a cikin suratul mu'minun idfa billati hiya ahsan idfa idfa billati hiya ahsanu sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun kaga kan yace a ije da kyakkyawa da abubuwan da suke yi masa na mummuna ka iji abubuwan da suke mata munana da kyakkyawa na a a'lamu bima yasifun mun san abin da suke shiryawa sannan ce, wa kun rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin ce ya Allah ina neman tsarinka daga waswasin shaytan wa a'udhu ka rabbi an yahdurun ina neman tsarinka daga salar kullu saboda abin da yake tsayawa tsakaninka da makarimul akhlaq nan da aka ambata wato fitar shaytan saboda haka ka tanadi isti'aza bayan ka tanadi haƙuri ka tanadi kuma isti'aza neman tsaron Allah mutum nan Allah madaukakin sarki yake wa min ayatihi al-layl wan nahar daga cikin ayoyin Allah akwai dare da rana wato ayoyi akan kadaituwar Allah da cancanta sa ga bauta da girman sa akan cewa kuma babu wanda yake bashi da kishiya bashi da tsara bashi da kini Don ba wanda yake iya dare da rana in ba Allah ba ba wanda zai iya kawo su ba wanda zai iya tafiyar da su in Allah kowa duniyar nan gabaki daya sai dai kawai ku zura ido kawai ga dare yayi rana ta dare yayi ku jira rana ta yi rana ta yi ku jira dare yayi ba ku da wani katabi? ba wanda kuma za ku kira ku ce ya canza muku wannan saboda haka wannan ya isa ya zamanto dalili akan samuwar Allah da kadaituwarsa washamsu wal qamar da kuma rana da wata su ma ayi duk Allah ne sai sannan ku ce babu masani babu sani abinda kuke ta kokari ku gano a fizik Newton ya je yayi ya kawo ta gravity din daga baya Einstein ya zo ya rusa masa ya ce a'a ba haka bane tunanin sa gaba ki kuskure ne shi ma kuma yayi akan abin da yake ilimi ya kai daga baya Allah ya bude ilimin kila a gano kurakuransa shi haka wannan ya nuna ilimi to sannan sai Allah ta'ala ya ce la tasjudu lishamsi shamsi wala lilqamar kada ku sujada ga rana kada ku kuma kada ku sujada ga wata wannan wato hani ne da koyi da waɗanda suke yin wannan su masu addinin tabi'anci wanda addini ne na waɗanda suke cikin iraki a ɓangaren iraki suke babu a cikin jazirar larabawa duk da yake daga baya an samu ya gangara har zuwa yaman kamar yadda ya zo a kissar annabi suleiman da bilqis ha wa qaumaha yasjuduna li shamsi min dunillah na same ta da mutanenta suna yin sujada ga rana ba Allah ba to kuma wannan shine yasa hanan Allah da Allah ya hana mini sujada ga rana da wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargaɗe mu cewa kada mu yi sallah lokacin da rana take fitowa kada mu sallah lokacin da rana take faduwa domin kada mu koyi ni kama da masu bautar rana domin a lokacin ne suke sujada ga rana kisa aka tsananta hali yin sallah wannan lokacin dan ma kar ka shiga cikin wannan lokacin sai aka ce kai in ma kai sallar asuba ba nafila kar ma nafila ta ka ta ja ka har ka zo wannan lokacin ka zo kana yin sujada kai kama da masu bautar rana aka ce bayan sallar la'asar ba na dan kar ka zo kai ta yi har lokacin da gab da rana za ta faɗi zamanto kana yin sallah kai koyi da kafirai da suke sallah a wannan lokaci saboda isa matuka wajen a wato nisan a tsare shingen tauhidi har ma ne kama da masu shirka kar ni abin da masu shirka suke yi duk da yake Allah muke masu jada amma kar ya zamanto a zahiri tamkar wato su da suke sujada a wannan lokacin mun yi tarayya da su wajen yin bautar su sai aka hana mu to saboda ita saboda wannan hani na Allah yace kada ku yi sujada ga rana wala ku yi sujada ga wata wasjudu lillah ku yi sujada ga Allah allazi khalaqahun wanda ya halicci waɗannan wato ayoyi guda hudu da aka ambata dare da rana da rana da wata in kuntum iyahu ta'budun in kun kasance shi kai kuke bauta kaga nan ba a ce in kuntum ta abudu na huwa in in shi kuke bau in shi kuke bauta ma domin za a iya cewa da wannan ka. amma sai ce in kuntum iyahu ta abudu in shi kadai kuke bauta ma to ku yi sujada ga Allah shi shi kadai fa in sakbaru, idan ku suka yi girman kai ga barin bin umarninka alladina inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun to waɗanda suke wajen ubangijinka wato ma'ana a wajen matsayinsu suna rafiqul a'la su ne mala'iku makusanta na Allah mala'iku makusantan Allah irin su Jibril su Mika'il su Israfil su Hamalatul Arsh makusanta da Allah jalla wa ala su ne waɗanda ake cewa waɗanda suke wajen ubangijinka yusabbihuna lahu bil layli wan-nahar suna tasbihi a gare shi dare da rana wato da'iman suna cikin tasbihi wahum la yas'amun su ba sa yin wato ba sa ginsuwa ai ba sa jin cewa abin ya ishe su saboda tasbihi a wajen su kamar numfashi ne to kenan kaga sujadar ku ba za ta amfani Allah da komai ba in ba ku yi ba da tsarkaka tsarkaka wanda wane ku a ƙarfi wane ku a girma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa cewa Allah ya yi min izini na yi zance a kan wani mala'ika nisan da ke tsakanin gefen idansa da fatin kunnuwansa nisan tafiya shekara da kaza da kaza ne to wannan fa halitta ne na Allah to tasbihi suke ga Allah kuma su ba sa jinsuwa saboda haka sai da dududu mm, baka kai ko mita biyu ba a tsawo da ka gina abinda ka gina ko tsawon dutsen dala bai kai ba to sannan ka rinka tinkaho kai ba za ka yi ma Allah sujada ba to dan ka yi masa sujada ba sai ni dan yi masa sujada ba sai ni waɗanda suke wajen Allah irin waɗannan halittu su ne masa sujada sai ka san irin galaxy ɗin da ya halitta ka san me Allah ya ajiye a cikin wannan menene su wajen halittar Allah ne kuma sun san Allah saboda haka a cikin wannan akwai abin da zai sanya ma kafiri ya bar girman kai abin da zai sanya ma mai girman kai ga barin karɓar gaskiya ya bar girman kai ya san kan cewa shi ba komai bane yayin kamanta yayin da za a kamanta shi yayin da za a wato a fuskantar da shi cewar ga waɗanda suke wajen Allah su ga abin da suke to wannan shine wurare ɗaya daga cikin wuraren sujada sai dai malamai sun yi saɓani a ina ake sujada a ayar ta farko ko aya ta biyu eh, in kuntum iyahu ta abudun a nan ne za a yi sujada ko kuwa wahum la yas'amun yawanci mu duk wahum la yas'amun su ne muke yi saboda tafiya da muke yi akan kira'ar asu mushafinmu na kira'ar asin ne kira'ar yan kufa to su kuma shine mazhabar mutanen kufa su mai tsauri duk da yake a cikin malaman madina akwai wanda suka tafi a kan haka kuma irin su sa'id ibn al-musayyib kuma ita ce riwaya mafi inganci daga abdullahi ibn Abba. riwaya farko ko ita ce mazhabar malik a mazhabar malik in kuntum iyahu a nan za a yi sujada haka aka ruwaito daga ibn umar kuma da riwaya ta biyu daga Abdullahi bin Abbas kuma haka aka ruwaito daga Abdullahi bin Mas'ud ita ce kuma mazhabar al ibn Sa'ad to ko daga ina mutum yayi tunda ita dama sujada ko ka wuce ta da aya daya ana so ka dawo ka karanta ta ka ta saboda haka wannan sabani ne inda da aka samu tun daga makaranta cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga ina mutum yayi yayi wacce ce tafi babu zancen cewar ga wadda take kowace ta yi daidai ne eh kamar tahiya ce duk da yake a cikin tahiya a mun yi tarjihi ko mun ce tahiyar sayyidina Umar ta Malik tahi saboda maimaita faɗan lillahi lillahi attahiyatu lillah zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah maimaita sunan Allah da ake kai kan ya ta tafi duk da yake ta sayyidina ta Abdullahi bin Mas'ud ta fi shahara ita babu wannan attahiyatu lillahi was salawatu was tayyibat Allah madaukakin sarki ta haska zukatan mu da hasken alqur'ani subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk na alama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 kuma juma'a da ita ce ta karshe a cikin wannan wata na ramadan Allah ta yi alkawari a harshen annabinka sallallahu alaihi sallam kana amsa addu'a wanda ya roƙe ka a wannan sa'a ta karshe ta ranar juma'a Allah ka amsa addu'o'in mu Allah kuma ga mu a cikin majalisi daga cikin majalis ɗin littafin ka wanda yake a cikin ɗaki daga cikin ɗakunan ka wanda kake ambaton waɗanda suke a majalisi irin wannan tare da kai Allah sanya mu cikin waɗanda kake ambaton su Allah dukkan abubuwan da muke roƙa da kuma za mu roƙa a wannan majalisi Allah ka ba mu Allah muna roƙon ka amsa addu'o'in mu Allah ka ji kan mu ka ji kan magabatan mu Allah ka ji kan mu ka ji kan iyayen mu Allah ka ji kan malaman mu ka ji kan uwan mu Allah ka shirye mu ka shirye zuriyar mu Allah ka shirye mu ka shirye iyalan mu Allah ka sanya albarka a rayuwar mu Allah ka sanya albarka a cikin ayyukan mu Allah ka sanya albarka a cikin ilimin mu Allah ka sanya albarka a zuriyar mu Allah ka sanya albarka a iyalan mu Allah ka sanya albarka a arzikin mu Allah ka sanya albarka a sana'o'in mu Allah ka sanya albarka a kasuwancin mu Allah ka sanya albarka a kasar mu Allah ka sanya albarka a garuruwan mu Allah waɗanda suka nemi musu addu'a Allah ka biya musu bukatun su sai dan uwa wanda ake sai masa addu'a muna roƙonka Allah ka amsa addu'a akan abubuwan da muke nema Allah akwai ɗan uwa wanda iyalinsa za a yi musu CS da daɗewa ba Allah muna roƙonka Allah ka aminta Allah ka sauke Allah ka sa yi cikin nasara kuma Allah ka azurta su da zuriya ƙwayi ba akwai mahaifin Sadiq Alhaji Abubakar Muhammad a su an yi jana'izarsa a masallacin خلفاء الراشدون أنا روحك الله كدافر كامك الله كساء الجنة مقومة الله كأوكك كدرجة الله أبندك كباما واندي مفارنة الجمعة الله كباش ما هي mahaifiyarsa take fama دي ciwon كفا muna roƙonka Allah ka ba shi lafiya kuma kuma yana neman addu'a Allah ka ba shi lafiya Allah ya akwai ɗan uwa daban-daban da muke musu addu'a a wannan majalisi da suke mana wasiya da ma waɗanda ba su mana wasiya ba muna roƙonka Allah ka ba su lafiya Allah ka tayar da kafaɗin su Allah ka inganta musu lafiya Allah mu ma Allah ka inganta mana lafiya Allah ka inganta mana lafiyar mu Allah ka sanya lafiyar mu ta zama to ƙarfi gare ka wajen gare mu wajen da'a Allah akwai alhaji mu'azu wanda yake neman addu'a a kan harkokinsa Allah ta yassare masa akwai masu neman addu'a a kan harkokin kasuwancinsu da kuma harkokin ayyukansu muna roƙon ka Allah ka biya musu bukatu masu neman addu'a a akan sha'anin aure Allah ta yassare musu akwai wata baiwar Allah wadda take fama da jinyar kuna na roƙonka Allah ka ba ta lafiya Allah ka yaye mata Allah ka inganta mata lafiya Allah ka ba ta waraka Allah ka daidaita mata halittar Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah wannan tashin hankali da muke fama da shi a wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu aminci Allah kuma waɗanda suka tsaya akan kawo suka yaƙi da ta'addanci su jami'an tsaro suka tsaya da gaskiya Allah ka taimake su waɗanda suka tsaya da gaskiya wajen yaƙi da masu fataucin miyagun ƙwayoyi Allah ka taimake su waɗanda suka tsaya da gaskiya a cikin alƙalai wajen maganin ta'addanci ɗin Allah ka taimake su Allah ka saddada su Allah ka ba su Allah ka karfafa su da karfi daga gare ka Allah ka ba su nasara kan abin da suke yi Allah ka tsare musu matsayin su ka tsare musu aikin su ka kama musu wannan matsayi da ka ba su rahmatika ya arhamar rahimin Allah muna roƙon ka kai mana maganin fitinar da ta ɓarke a gabas ta tafiya, Allah ka ije wannan fitina da kasashen musulmi. Allah ka kare al'umman nan tamu. Allah ka kare mu daga sharrin kasashen kafirai waɗanda suka sha alwashin karya ƙarfin addinin musulunci da musulmi. Allah ka nuna mana bayan shi. Allah ka karya ƙarfin shi. Allah ka ije mana sharrin su. Allah ka ije mana tsananin su. Allah ka yi mana maganin fitinar su. Allah mu kuma ka ba mu aminci. Allah ka shirye shi wa mu Allah ka shirye su zuwa ga wajen kyautata wannan mulki da ka ba su Allah ka shiryar da su wajen riko amana amana Allah ka shiryar da su wajen kyautata rayuwar al'umma da sauke nauyin amanar da ka ba su Allah muna roƙonka yayin da zaɓe da zai zo shekara mai zuwa Allah ka zaɓa mana mutanen kirki Allah ka zaɓa mana masu alkhairi Allah karka zaɓen karka naɗa shararai akan mu. Allah karka naɗa mana gurɓatanci shugabanni akan mu. Allah ka ba mu kyawawan shugabanni a kanmu rahmatuka ya arhamar rahimin Allah muna roƙon ka ka kawo mana Allah ka sa mu gama wannan wata tare da samun yardarka Allah ka kawo Allah ka kawo mana ƙarshen Ramadan ya dace da samun yardarka da samun 'yantawarka daga wuta Allah kuma ka nuna mana wani Ramadan in shekaru masu yawa Allah ka nuna mu ka mana wannan alkhairi Allah sanya mu a cikin waɗanda ka karɓe su Allah sanya mu a cikin waɗanda ka yafe musu Allah sanya mu a cikin waɗanda yake ka yarda da su Allah muna roƙon ka ka rubuta mana arziki ba za mu shaɗe ba har abada ba Allah ka sanya mu cikin wanda ke rubuta musu arziki da ba za mu shaɗe ba har abada Allah ka ya kamar rahimi na zuriyar mu su ma Allah ka sa musu sa'ada da ba za mu shaɗe ba har abada da mu da ƴan uwan musulmi baki ɗaya Allah ka amsa addu'o'in المسلمين اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وربنا سبحانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل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 嗯。